بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى يا فيلو يقولون بكراتي من لتافين آداب المشي إلى الصلاة يا شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى iga gana edufe to tacho mini bayani na ebebe ya tiya sallawa na zumana man ba za yi zo ga annabo na musulmi wajiki na waje usura na zasangina zasangina gikini na wage ji sallah gashi yau wuma obi abe kuti wace shi ma ko kwa fuska za wangi ya ta ga waje yau ce ji sallah ya e zaki buru ba ya e ce wuwa ce ji sallah mutu anabu ebe ki bu lan bebe ki yan kuti ociji man ke bazaye ti yi ga ya wuna sai ji sallama kawai kabu jina na guna a fitila ta wala shi ya guru ebe ki bu obi abe majusi ji mai wani ga ina ga yawo obi ade lan bebe ayi ma aftila la hazu mai masalacin ko gaje ya fitila shi goro guru ko candle ko a balbale fice layirin doro kawai zamani shi iji fahimta ku da wadda cibiye lambiyan zahirin na galaman ga nazo to katiya to ta ci bayanai kina gai bai maye gaga zira ai fi sujud ewa ga musulmi zira u gwande uji ta tayin gwanda fifth sujud aliyar sujeda wato da ina energy shari'a na bane ta gwanda jiji wa bega waje sujeda ma gai da gwagwaci gbanna lo fiti za ta jiji mu wala yadhulu fiha wa huwa hakin a shaga awa ga musulmi gun da sallaba wa huwa hakinu lokaci na wayo gwadana wọ́n gbada ya bawuli da gbada bai zo oche jiki yau ocho goda sallah a gwada bai zo na lulauji ocho sallah ga gawa ga guri n'ime zuni na wa bai da kushu ne bukatu na au a ci musulmi wuga gada sallah lokaci na wọ́n yẹn wọ́n ndu la shekpa tawjin bezo ndu al khair ga hakibu gai alladhi iktabasa ghaitahu zai kabifina ni ga bi kafi mi ajiburi o ga juma ka buji furuna be ga ga da sallauna ga juma ta ta dai wa ga ji shirya sallah e wai juma be kin be na tuwe ga ci a gami ne na jihannaba na awube habrati ta'amin ihe annabu lokaci na a yangi ci labiya yawai na ci na yashta'ihi salladi ce di na wai bawon hi to a cabe giyan bayan gici bai zo ebode bodi sallah bai natsuwe amma e bayan gwanda ta jije ba je don nan bai ba go manu amu haramu yo na za gwaji ke gị na hadisi na na ji mai biya na wasu gwaku ibe e dalili mance ci gaba ya yi gabar yi a kiro ha na shofata na ali na wayo gwadon baulina ko wayo gwadon shekwata ko a yangi ci labiya wayo mai bawon yi a ga wulatun na shi zo bal yi a kiro ha wala sallo pauta ina gegara da wani wala ufatatu jama'a kada sallar jama'a ga ce ogun allahu akubar ufata odola epanna jowo bezo ebe odebo ji sallah belada mi guci wa yukrahu masul hafa anahu nya na sallah disi wa fe lagwa to kiyan alhasa ke hasan ga isigarul hijar sigarul hijarati takun wa gizi takun shashen gizi waje sallawa lo egula bakin ji takun wa gizi ofe leuzozo ko ofe lagwazau sai dai kai ta ci tabuwa wa lagwan da waje jiwa da lagwa fi wayi takun shashen gizi ba abu na amma fe lagwa to takun anabo watasbiku a caga ake navu nya watashbiku asabihi wala ya watire gijo gafi doji wada salla agwa gada doji awa watimaduhu ala yadai a cigaga watimaduhu ala yadaihi ezuluyu pa egwagu babu fi jilusi ebe edo fi ugbo ngawa jikin bu awa wa timaduhu ala yadayhi fi julusi wa bega wa fedo egwawa egwagu babu gawa ya pawo cha fedo awa kendo da awa ga wo ga jigbaro wo yo pakiyo eshewa yana manga mini na ja annabai waga sallah da ci ucuya bai yi bena nga yi walamsu lihiyatihi nulagu to lihiya numfayin sai lagwaza numfayin sai lagwato numfa ina wadda sallauna in su annafo wa aksu sha'arihi a cigaga eti etiye musulmi wani kwatan na da mini ya zozo da tin abeke zage bai lagwato numfa ina ya zo ya zo bai tin wani kanga na la da su sokonewa bi wani sallah na kenan Allah akwai man gato a caga wa aksu sharihi wa kafu saubihi tinwe wofin onwon wadda doji misali ki zai dai tin na nkpana wadda sallah wai kudan waje wai jin kangi kin da ajajin kangi na da ana. tinye uche na ji wotu na ogo wa mufin ogo iri tin larwa na ji dokun tin wona da wona mu ji kan gida zumo anavo wa kafu saubi a caga yawo ogo wa enwe wada ke zai fa babbar riga na ko la ejere rida wona la ke zuma dana ko alkin ba ogo fẹ́yì òjì àà ẹnẹ́gẹ̀ gan lóògù wọ́gẹ́ ló sùjẹ́dá òjì kí hàn wọ́n ló sùjẹ́dá bí wọ́n yín wọ́n dìgbẹ́ sẹ́wọ̀ ayé à ó lóògù gami wọn ọ̀dá bá tí ó ní èzó ẹ̀bà wọn ẹ̀bẹ̀ àmọ́ kí ti sọ gangan ọ̀ ǹgá yìí wọ́n sùjẹ́dá ọ̀ ehunga ya jikin bobe wani ma ga mai gawagawa kafu saubihi be nwayewe alikici ha aliyu su jade da wani lugu ta ce tuwa ga gaga da sallah kin dotin yawon su gai ce lozuma ko ya goro o ma da sallah lugu na mutu ya yawon jijina idi fahimta ko obi aji shagala betu wuce da sallah ma so fata dai ina lai ma ji shagala ke ta tsalla lugana ga sai nan yayyo manga wa in ta sa'aba tsalla dici nga yaya ka zuma mastatwa wula yayi nwa gburugburu yin jiwu wula mini nwa ko kazo ma mastatuwa fa'in galabahu amma e ya gaba zunke wadda ya dahu fi famihi bi mana e ya gebe ukan nga ya e kaya wani amma fa'in galabahu gaba zunke nwe ka wadda ya dahu fi famihi egwayewe nga waga abaniyar nwaa igwa gwalo gwandani ngawo ga aba mii wo nwaa igwa fewo igwa e zuma ngawo ga aba mii wo na e ya gari dabi dabe chazazake na. wọ́lụ́ krọ́w tà swétú tụ́rá bílà úzrụ́rị́n ànávò nyè tà swétú tụ́rá jikàná nà wàna èjí sálá nà wà fè é tàjíkàná nà ma anyị bụ́ ịzọrọ ngayi bai wala ya gumbana ta kuwa gi wuce ji wafe tau ana wona wajen ci na oku bila uzri amma ezo gabe dabe na lawa tauna bai wala ya gumbana tau ene wannan gaga zonima wadda Allah gwaci wuta ya wurin niya ne wa mada sallah shiga ba ga yi wuta ya lobe shi ma waye ko kawo zira dabu nye takowa gina shi ba gona wai waga kawo tawa wa o mai gula cica zuniga wa tawa wai ruddul maru bai na yadai sallaji ci nka almaru bai ne dai zai wa gwaga ya gburu bana walau bi daf'ihi kada uga jiki ha bi daf'ihi kada uga kan gwaka lagu kan adamiyan kan almar au ghaira ngaze agwagada na zawangi wayo ko alitan do cuyi kayo wode kungwa galugu goge gboro ogogo ngai ke dabba da lawan fardan kanat as-salatu aw naflan salana wode ba ku boy za cewa goge gboro ogogo ko dabba cewa goge na salla farila yo ko salla yana fila sallan do de wa da ku ba da galugu ya zagogan ya gboro ma dama fai aba zai wakan wadana wugan na bu cije ba falahu kitaluhu wadda damana wace ko biyu na walau mashaye sira ka ekupa biyu wuce wuga alawa da zabegi sallawa da nubutu su da ugwabe kagwe egwa kan na gama iki nga ikpa be ki bi wa ga ile ekwe nware a a kan gwa ka gbon na ga gị be ki azunke azunke nga ikpa kada lokaci na wazo ci kagwe rana ci

ebona abeji dabba na gugu ga iburu annabi muhammadu wani sallallahu alaihi wasallam annabi da sallah wani annabi fe lafiya ba ku baki don ba beki be kare ki kiri faru dabba na zuma kare wudaganci annabi iwe kwa ngole to dabba wala mataki wani dai wadda buga ya buru ba na sai diu da zuma ya sitara ngayi da nan doce ko kara ko ya kun doce daga daga don abu ke sutura na yawai ba sallah da so mai ga waga kawo ga kan be kagbe wai ga waje zuma da zadegi zadegi na wani giyan wani sallawa ya nayin uku yukrau ta sai tutura bila uzuri nan ga bayan sujada bu nayin uku sai bayani ya wurin gai bai mai gaga ويارم المرور بين المصلي وبين سترته حرام يا na ya sa gwagon bainal musalli ya gure sallah ji cewa wa bainal gani ganibe sutura na wa ya gure na ajiye da sallah ji ci na sutura da na wabe hada ganda ya sutura bai kiyo sallah ji ci gwagon shirya ajiye da wa bainal dai ya gure wani sitira wasu daba ba wabi da ya guru sallah ji ce gogon haramu yau a gada ya sitira na da ci gogon ito hara tu yau guba ba waje da in lam ya kulla sutura abe ke kaza ji sala na di sutura na gada da ya guru gogama wa be di sutura ma ga lo efo sutura na biyu a gogama ngai le ga guba mai ga yau ko manga walau kaplu haya sallaji ci inda da mana wawu ewana waye ci ya gwarugu salla na wuwo wa akrab a caga nke wukin kirewo wa kamla wukokota hamlatu dabbu yo mini dabba wa gizo hasharatu na ta musu damar insan na ji fin jaza wangila wole koko tagale wani jigange otu efin gya ko tina wana yana koji bata yi gyaga efin bata nauyi dabba na jigai ga kamla kamlatu jamuci kamlu adi kokota yana kaface adi yanti aka akakai musamman na dai ji zawon gida magwakwunan ụwa kiwo wawawo da na wataadilu saubin wa imama a caga mine na aja halalliya sallaji na ugayi taadilu saubin sallah ji ci wuye wuji ẹwà ṣe gbà jẹ́nà kan wó yewuji ilé ìfidẹ̀bọ̀ kó òde rìdá èdè pátìkè wọ́n pẹ́ ya kó wọ́n gúgà pẹ́ ya óyejì wọ́n dán tàká tàkẹ́ wọ́n gúgà lọ ya óyejì wayo ko wa imama a caga toroni ronewa guga allo ya uye ji laifi da ba in na ji kpata wulajen lalliya da amma dai kaga dai wani lawar da ta bayyana roni sai wa yi yin fa bayanin ulo yin ètò lẹ́yìn ga lò sáláwẹ̀ bí ẹ̀mú ti ga ẹ̀wẹ̀ wọ́n ga jẹ́ tún lẹ́yìn wọ́n bá jì àmá kan wà láwọ̀ lókèci ń dọ̀cha ayé jí awọ̀ ataka wọ́n tàka wọ́n wani ga lokaci na waje wutoci na gugu ya wata yana istura na waga waje na manga wa hamlu shay'in wa wad'uhu ataga muslimin la yando ciwo wa da sallawana wa wad'uhu wa malaikatu ciwo bata dalili bai ciye ga wucin amma daga na bayani a bebe iya bayan littafin na ita kibo e tiye shere ije na gala iwa ga ida zabe mata ni o iga bebe dalili ya ga na jiman ga ya shere na jajin yi noma walau isharatun biyadin wa waj'in musulmi jin ishara o biyagwe ko mai fuske wa ainin ko bai yi kosu ile hajjacin e faga da wani wadda wa wata gwalawin da ci wuzawo ko gangabe zai beki yan beye ko beti ko begwe bata dalili zube amma wani wele hajjacin efaga da wani waye wako musamman ishara ne begwe beti ne wani ufa zaye man ce lo gurbe katu ga wala yukrahu salamu ala musalli amanna fa na wani be ba za ci tun yaji salla wajin sallama na ana fa wala radduhu bin ishara wato na ma ji sallama na waje sallama amma wa yi be egamiya wa yi be ishare kin na hadisi ugwa ga wuce na Hmm, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a caga mini bayanin shi wa yaftahu ala imamihi idan sajja alai zai ji sallata zuma liman bana yaftahu ma fa ba liman katu idan sajja alai lokacin katun abe a giwushi na au galito a ko wacin bici wacin bici idan tajja alayhin gayi aglaka alayhin qur'an falam yadri ma yakra bada wani lobe katun wasu waa wọ́n àgbà ọ́ ń tẹ́ à ń faruwa aya kisibo wa mwanzo mana ngwaya na mina utsuyu yabona wage gbu sokwati ya ore wadege gbu loti ogara to sokweyo bogo agu tsuba sai da ajo taimako bogo wani tazuma liman bona wade da mana wa fau ayayen gboro na ko ba kwayo saboda kalmar na tuna kufa a caga au galito ko wa cibici ngai wa aya ndo chilugwa shida zo aya ndo chu ko aya gubo to tati olologuta na ufuna shida zo ndo chu ko unda gwa kwaya ne bi unda gada aya ndo chu ebo bibe e gabe oji no te ga aya qur'an ibe oji ba ndo chu wa de aya sura ndo cho. na ji daidai bai ndoci sura ndoci wani alhaliyar sura ka zuwa guda ga dayan sura ndoci to kpata jiga yi gabi cicin nga da liman wasuntu wasu liman na ma ga santu na aya daji ga ke wa wushiya zai sautu na ma bane zai fi waiwa ga santu ako wale ga ku ga ya na ga mafobi tociyo ne ga toci na oloyin bai shi a cin bici wa dai zu sauyotu dole kan ga to darja wa ci bụ la da wa ci shekwa e ba gali to bi ci chon we la mane wa ya ndo ci sawwa ko kendo yi na ogbo wa cha uje ba uje ba ko awon sofu ko uwaya ko ube ko wuke ba ta de bi ci cin dai da wannan ne ji faruwa ya sallah ji ba liman in ji wa gogi ka faruwa jiya wuji faruwa ya tuwa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tun da na dalili bena man shelo ya buru a ibe katun gawa ina bahu shay'un fi salatihi sabba rajulun wa saffaqat imra'atun ga beke na ba'u shay'un fi salatihi inda ci gaba da ba liman mini ya sa laubo ko gigi shalu ko kiloke shalu sabbaha rajulun iza ba gina ta zama bana gungar subhanallah wasu ma subhanallah ya fiye gaga cicin da ce sanatu biyu na bau bi ma na so bau wasaffaka timra'a wani zagi ta zumuro misali ba bai mai ji sallah e ba cin bici yi mi gungan yi mi laguje doji saffaka timra'a gada agwaje doji mutu sun tu gan uzura da yawon sallah a tsare yau kin dole adisi dcb cigan wuce wani ya daga lo liman ina yawa guji na no yana ta zumu bu na ya ga susuma buna na da ciwo sari a wato yana ji na liman ga yayi na ediya ko wanda ce da yana gana wa in badarahu busakun aw mukhatun a cigaga busakun balaga aw muhatun ko eci muhat ngai ifrazu ma'iyyun lazij allati fil anf eci nga da wani bi dabe ziyo sallaji ci wawa fil masjid masallaci ba mu da ji sallah ba su waka fi saubihi a gula kwalage nuhu ba tufu wuwo wọ́n dẹ̀ àdíkọ́gí òjíkí ọ́ ń wá pàlàgì àánú fi gbà kúrò àtàrà ẹ̀chín bí àwọn mìsáàlì misali, lẹ́bẹ̀ẹ́ kí ki mú mure ẹ̀chín tàtí lòjò ìdí ko. unjin giyo unye cin fi adiko giko ewubo wa fi ghairi masjid amma wai da nan do ci budo na ji masalaca na ba gaba wani ji sallah yau kwalaga ci bayu ko eci ene wa gumi na ngai basoka an ya tsarihi ngole basoka fi saubi yi no gale ba su wani ga wani ke ga amma wa tuya ngai an yi kapa ya gwafi wace gawa wakwana gyalo ko wanye cilo wa yukrahu an yabsuqa qudamahu annahu neza wakwana gyalo ya e gboro na au an yamini ko kafa gwalo na idi fahimta ku e ci endo dena yin suna ga laulo ya boro wa ma o ma laulo gi ha kapa ya gwa lo ma annabu jijina ce musamman aliyar sallai gudun ga ali sallah ba waje yau kan da na albarka koko ga ya alkibla ko ta ma lilajin sallah nan ga wale ga wani mun lole ga wuce ga lalle lalle sai wa fedu ko gikin jehu alkibla ali na jiya sallana na kwata ituto ya masalaci daga ɗayan eh, banjo so ga lugwa kwalagyawa bakin yi masalacin wune waga ita tsabtiya masalaci sai bayani ya buru a bike lokaci ga idan wani ta lokaci da be na ya lagi kini be kafina na ga ya zo bayan da fayin zuguto ta ce na ba su koya bai ci gaba bi karatun ya buru gudugudu ni gbanar social barkudu bai ga cimci na su kufa gan bayan subhanaka lahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk